لا زال الحديث معنا موصولا عن اهميه سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في حياه الامه المسلمه وقد كان حديثنا في الماضي عن منزله السنه النبويه كما جاءت في كتاب الله عز وجل من الآيات والأوامر التي نزلت آمرة بطاعة, بطاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومحذرة من معصيته ومخالفة أمره واليوم سنقف مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في بيان سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي وردت في بيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والتي حث فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأمة على التمسك بسنته صلى الله عليه وآله وسلم وطاعته في كل ما يأمر وينهى فقد وردت في ذلك أحاديث كثيرة متواترة يصعب على على يصعب على أحد إحساؤها وحصرها ويكفي أن نقف على بعضها لتدل على ما ورائها من ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر أصحابه رضي الله تعالى عنه باستجابة لدعوته والمبادرة إلى التمسك بسنته وطاعته فمن ذلك ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال مر بي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وانا اصلي فدعاني فلم اته فدعاني فلم اته حتى صليت فاتيته فقال لي ما منعك ان تاتي اذ دعوتك قال يا رسول الله كنت اصلي قال أوما سمعت قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحذر أمته من مغبة الاختلاف عليه ويأمرهم بالاعتمار بأمره والانتهاء عن نهيه وقد أخرج الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دعوني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم ألا فما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأمر أمته بطاعته وأن طاعته من طاعة الله ومعصيته من معصية الله فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله وقد وصفت الملائكة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صاحب دعوة إلى الجنة فمن أجاب دعوته دخل الجنة ومن لم يجب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ويطيعه دخل النار فقد أخرج البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءت جاءت الملائكة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان فقالوا إن لصاحبكم مثلا فاضربوا له مثلا فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظا فقالوا إنما مثل صاحبكم كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث مناديا ينادي فمن, استج فمن أجاب الداعي فبعث داعيا يدعو الناس إليه فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة فمن لم يجب فمن لم يجب الداعي لم يدخل لم يدخل الدار ولم يأكل من المأدبة فقال بعضهم أولوها له لعله يفقهها فقالوا إنه نائم فقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقوى القلب يقظان فقالوا أما الدار فهي الجنة وأما الداعي فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن أجاب محمدا صلى الله عليه وآله وسلم دخل الجنة وأكل من مأدبتها ومن لم يجبه لم يدخلها ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس وقد حدث النبي صلى الله عليه واله وسلم اصحابه ووعظهم موعظه بليغه حتى ظنوا انه كان يوصيه انه كان يودعهم وهي وصيه لهم فقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون فقلنا كأنها موعظة مودع فأوسنا يا رسول الله فقال اوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعه وان تامر عليكم عبد حبشي فانه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم ومحدثات الامور فان كل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة فلذلك كان أصحابه صلى الله عليه وآله وسلم يهتمون بسنته ويعتنون بكتابتها حتى تقر في, في أذهانهم ففي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنه قال كنت اكتب كل ما اسمعه من من النبي صلى الله عليه وسلم كي احفظه فنهتني قريش فقال انما كان انما كان محمد بشر يرضى ويغضب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقال لي اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج من في هذا إلا الحق فكانوا رضي الله تعالى عنهم يعتنون بسنته صلى الله عليه وآله وسلم لما يعلمون من عظيم منزلتها وكبير أهميتها في هذا الدين أخرج الإمام مسلم أخرج الإمام مسلم من حديث عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال جئت جئت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو ابن العاص جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه فقال إنا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه ومنا من ينتظل ومنا من هو في جشره فإذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي الصلاة جامعة فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم انه لم يكن نبي انه لم يكن نبي قبلي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم على شر ما يعلمه لهم وان امتكم هذه قد جعل الله عافيتها في اولها وسيصيب آخرها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عباه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحذر أمته من أقوام يدعون الأخذ بكتاب الله دون سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويرون ان في كتاب الله غنى عن سنته صلى الله عليه وسلم فقد اخرج الامام احمد وابو داود من حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الا اني اوتيت القران ومثله معه ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا يوشك رجل شبعان على عريكته يقول عليكم بالقرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ألا إنه لا يحل لكم لحم الحمار الأهلي الحديث وثبت في مسند الإمام أحمد والترمذي والحاكم ومستدرك الحاكم من حديث أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ألفين أحدكم لا ألفين أحدكم متكئا على عريكته يقول ما وجدنا من كتاب الله اتبعناه ألا إنما حرم رس إنما أحل رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله عز وجل وفي بيان سنة وفي بيان أهمية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث كثيرة وكثيرة جدا فلا يمكن في موقف مثل هذا أن نذكر كل ما ورد في ذلك وكفى من القلادة ما أحاط بالعنق أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم yabo da godiya da kirari sun tabbata ga Allah tsira da aminci su tabbata ga annabin rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka bi ta sa har zuwa tashin alkiyama yan uwa musulmi hudubar da ta gabata mun fara magana akan matsayin sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda ayoyin alkur'ani da dama suka nuna inda suka zo suka yi umarni da yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi biyayya cikakkiya a miƙa wuya ga dukkan wani umarni da ya bayar hakanan ayoyi da dama suka zo suka yi gargadi akan kaucewa hanyar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da hatsarin da yake cikin saba masa to a yau za mu yi nuni zuwa ga wasu daga cikin hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallama wasu maganganu na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama waɗanda suke nuna mahimmancin riko da sunnarsa sallallahu alaihi wa sallama da gargadi da jan kunne akan guje wa saba wa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin abin da ya umarni da shi ko ya yi hani hadisai da suke wannan babi hadisai ne masu ɗimbin yawa hadisai ne mutawatirai waɗanda sahabbai suka yi gangan ku wajen ruwaito su daga annabi sallallahu alaihi wa sallama a irin wuri irin wannan da ake takaita bayani ba zai yiwu a kawo hadisai da yawa akan wannan ba sai dai a faɗi waɗanda suka sawwaka waɗanda kuma za su gamsar da dukkan wani mumini don ya fahimci muhimmancin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wa da riko da ita annabi sallallahu alaihi wa bai gushe ba yana nuna wa sahabbansa muhimmancin su zanto masu biyayya gare shi a cikin kowane hali kowane yanayi hadisi ya tabbata a cikin sahihain hadisin hadisin abu sa'id ibn al-mu'alla radiyallahu anhu ki cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo zai wuce ina sallah sai ya kira ni sai ba an sa kiransa ba saboda ina sallah na bari sai da na gama sallah sai na je annabi ya ce me ya hana baka an sa na ba ya ce ya rasulullahi sallah nake na bari sai da na kammala na zo ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce ashe baka ji faɗar Allah ba da ya ce ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum ashe baka ji faɗar Allah ba da yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ansa kiran Allah da manzansa yayin da suka kirawo ku ga dukkan wani abin da zai raya ku a wani hadisi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu wajabcin ansa masa a duk sanda ya kira su a kuma duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kirawo su don ya faɗa musu abu ne da zai raya zukatansu saboda ka kasi ƙasa a gwiwa wajen su ansa kiran annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin kowane yanayi suke ciki shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahihain annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wato hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da'uni ma taraktukum matukar na rabu da ku kuma ku rabu da ni wato kakku yawaita tambaya ta akan abin da ban yi muku magana a kansa ba ku bar ni idan na bar ku yake cewa babu abin da ya halaka al'ummun da suke gabaninku sai yawan tambayoyin da suke wa annabawansu sannan suna saba musu kathratu su'alihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim yawan tambayoyinsu da kuma saba wa annabawansu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce don haka daga yanzu duk abin da na yi muku umarni da shi to ku zo da shi bakin iyawarku gwargwado abin da kuma na hana ku to ku hannu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna musu wajabcin su yi masa da'a cikin umarninsa kowa ya yi masa ta'a abin da zai iya abin da ya fi ƙarfin mutum kowa allah baya kama shi a kansa amma abin da annabi ya hana to mutum ya yi ƙoƙari iya iya wasa ya guje shi shi yasa anan annabi bai ce mastata'tum ba iyayenka ka guji abinda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana to haka nan annabi sallallahu alaihi wa sallama yake nuna wa sahabbansa mahimmancin biyayya gare shi har ya tabbata a cikin sahihai ne hadithin abu hurairata radiyallahu anhu manzo sallallahu alaihi wa sallama, yake cewa wanda duk ya mun biyayya to Allah ya yi wa wanda ya mun biyayya to Allah ya yi wa biyayya wanda ya saba mun kuma Allah ya wa saboda haka biyayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama da riko da sunnar sa biyayya ce ga Allah wanda kuma zai yi watsi da koyarwar ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama to ya sani cewa ya yi watsi da koyarwar Allah subhanahu wa ta'ala wanda nassi ne na alqur'ani man yuti'ir rasula faqad ata Allah wanda duk yayi wa manzo biyayya to yayi wa Allah ta yaya za a gane kayi wa manzo biyayya shine kayi biyayya ga dukkan wani abu da ya zo daga gare shi na umarni ko hani ka umartu da umarnin da ya yi ka hannu da abin da ya hana hakanan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama mala'iku da suka taɓa zuwa suka same shi yana bacci kamar yadda ya zo a cikin sayo muslim hadithin jabir ɗan abdullah yake cewa mala'iku sun zo suka samu annabi sallallahu alaihi wasallama yana bacci sai suka ce ai bacci yake sai wasu daga ciki suka ce idan ne yake bacci amma zuciyar a faɗake take sai wasu suka ce to ku ba wa ku faɗi misalin wannan mutumin naku suna nufin ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai wasu suka ce ai bacci yake wasu suka ce to ai idan ne ke bacci banda zuciyar zuciyar a faɗaɗe take sai suka ce to misalinsa kamar misalin mutumin da zai gina gida ne ya shirya kaɓaki na abinci iri-iri a cikin gidan sai ya tura mai shela mai yekuwa je ya gayyato mutane don su shigo wannan gida su ci kaɓaki ya ce to wanda ya an sama wannan mai kira sai ya samu shiga cikin wannan gidan kuma ya ci wannan kaɓakin wanda kuma ya ƙi an sa masa to ya yi wa kansa ba zai shiga cikin gidan ballantana ya ci sai suka ce to ai sai ku fassara masa don ya fahimci abin da kuke faɗa ku fassara masa wannan misalin sai suka ce to ai bacci yake sai wasu suka ce to ai bacci idan ne yake yin bacci amma zuciyar a faɗake take suka ce to misalin shi wannan gida ana nufin aljanna shi kuma mai kiran mai zuwa gayyatan shine manzo sallallahu alaihi wa sallam wanda ya ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu shiga gidan aljanna ya ci daga kaɓakin gidan aljanna wanda kuma yake ansa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallama to wannan shi ya hana wa kansa shi ya haramta wa kansa suka ce wa muhammadun farqun bainan nas annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shine mai rarrabewa tsakanin mutane wato anan ne ake gane dan wuta da dan aljanna ta hanyar yi masa biyayya ko saba masa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir saboda haka annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwansa duniya don a bambance wanda za su tafi wuta da wanda za su tafi aljanna Allah ka samu cikin 'yan aljanna ka kiyashe mu daga wuta to kaga wannan misali ne da yake nuna wajabcin yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayya cikin dukkan wani abin da ya zo da shi to haka nan banda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama cikin hadisin imam al-bukhari wanda ya rawaito shi daga abu huraira ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa dukkanin al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ƙi sahabbai suka ce wane ne kuma zai ƙiya rasulallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to wanda ya mun biyayya shi zai shiga aljanna wanda kuma ya ƙi mun biyayya to wanda shi ya ƙi yadda shiga aljanna saboda haka shi ya zaɓa wa kansa rashin shiga aljanna saboda haka ashe makullin ko mabuɗin shiga aljanna shine yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya ta yaya za ka yi wa annabi biyayya ka bi sunnarsa sallallahu alaihi wa sallam hakanan <clears throat> hadisi ya tabbata daga al'irbad ibn sariya yana cikin musnad imamu ahmad da sunan abi dawud da tirmizi annabi sallallahu alaihi wa sallama abu irbad ibn sariya yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi mana wa'azi gamsashen wa'azi isasshe wanda zukatanmu suka raurawa idanuwanmu suka fitar da hawaye saboda wannan wa'azi muka ce ya rasulallahi kamar wannan bankwana ne kake yi mana to yi mana wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina muku wasiya da taƙawa usikum bi taqwallah ina muku wasiya da ku yi taƙawa ku kiyaye dokokin Allah sannan ku ji ku bi ku yi wa shugabanninku biyayya akan abin da za su kira ku gare shi ko da kuwa shugaban naku ba habashe ne wato mutumin habashe ne ba balarabe ba an san yadda larabawa a wannan lokacin a junansu ma wani sashi yake kyamar a ce wani sashi ya shugabance shi ballantana kuma a ce ba ma cikin larabawan ba za a samu wani ne daga habasha a ɗora shi a matsayin shugaba gare ku annabi ce to ku ji abinda zai kira ku ko zai gaya muku sannan ku yi masa biyayya yake cewa kuma na hore ku da sunnata fa hu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kathira sannan duk wanda yayi tsawon rai daga cikin ku to zai ga sabani mai yawa zai ga abubuwa da dama kowa yana jingin da abin da ya ga dama ga addini kowa zai ce hanyarsa ita ce gaskiya wanda duk yayi tsawon rai annabi ce zai ga wannan to ina mafita ce alaikum bi sunnati ku kankama sunnata ku kankama sunnonin halifofi na shiryayyu addu alaiha bin nawajiz ku cije su da fiƙoƙinku yace yace na hane ku daga fararrun al'amura ƙirƙirarru wanda ba su da tushe a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin duk wani ƙirƙirarren abu a addini bid'a ce dukkan kuma wata bid'a a addini bata ce sauraka anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya kirawo al'ummarsa kan cewa babu mafita daga dukkan wani saɓani da rarrabuwa ta addini sai komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi kaɗai mafita mai san ya fita daga dukkan wani ruɗani to ya nemi ya bibiyi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi riko da ita to ya hutar da kansa to haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna wa sahabbansa muhimmancin sunnarsa wannan ta sa sahabbai suka ɗauki sunnar da muhimmancin gaske har ya zanto ma wasu daga cikinsu suna ƙoƙarin rubutawa don kada wani abin da suka ji daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallama su manta abdullahi ibn amr ibn al-as yana daga cikin waɗanda suka rubuta sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙurayshawa suka ji labarin abdullahi ibn amr yana rubuta maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai suka hana shi suka ce ya za ka rika rubuta maganar muhammadu bayan kuwa mutum ne yana yarda yana fushi wato wani lokaci yakan yi magana cikin raha watakila ba yana nufin gaskiya ba wani lokaci kuma ya yi magana cikin fushi watakila ba da gaske yake ba yaya kai kuma duk abin da zai faɗa sai ka rubuta sai ya zo ya gaya wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka rabu da su ka rubuta dukkan wani abin da ka je ya fito daga bakina na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani abin da zai fito daga bakin nan in ba gaskiya ba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu muhimmancin abin da yake faɗa ya zanto daga cikin su ma akwai masu zama su rubuta irin su Abdullahi ibn Amr ibn al-As wanda har ya tattara wata wato kundi nashi littafi sukutum da guda da ya tattara hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda ake kiranta as-sahifatu sadiqa ita ce malaman hadisi suka ruwaitowa domin ita wannan wannan kundi zurriyar shi abdullahi ibn amr sun rika gadanta waɗannan su gada daga waɗannan waɗannan su gada daga waɗannan shi yasa isnadin ta ake cewa amr bin shu'aib an abihi an jaddihi to haka nan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka fahimci wannan hadisi ya tabbata cikin sai muslim daga abdurrahman ibn rabbil ka'aba yake cewa wata rana shiga masallaci yana nufin masallacin ka'aba yace sai na ga abdullahi ibn amr shi wannan da muke magana a kansa ce sai na ganshi, a zaune a ƙarƙashin inuwar ka'aba mutane sun yanyabe shi sun yi cincuro da a kansa domin suna so su ji hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga wajensa ya ce sai na ji yana ce musu wata rana mun yi tafiya tare da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai muka sauka wato muka yada zango a wani wuri daga cikinmu wani yana gyara tantinsa inda yake zaune wasu kuma sun fita suna gwada harbi wato wasan harbi da kibau ce wasu kuma suna cikin tantinsu a zaune a cikin dabbobinsu a zaune suna kula da dabbobinsu wajen ba su ruwa da sauransu ya ce muna cikin haka sai muka ji mai shela na annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa as jami'a Wani ita ce kalmar da ake faɗa idan annabi sallallahu alaihi wasallam tara mutane irin wanda bahaushe yake cewa yayi kuwa jama'a to su sai su ce as jami'a to daga nan sai a tattaru a tattaru a haɗu guri guda yace sai muka ji mai shere na cewa as jami'a nan da nan muka je muka haɗu gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da mu ku sani babu wani annabi da aka taɓa aikowa gabanina face ya zanto haƙƙi ne a kansa wato wajibi ne a kansa ya nuna wa al'ummarsa alherin da ya sani ya kuma gargaɗe su daga dukkan wani sharri da ya sani wato babu wani annabi da ya zo bai karantar da al'ummarsa alherin da ya sani bai kuma gargaɗe su daga sharrin da ya sani saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewa abinda duk ya sani na alkhairi zai gaya musu abinda kuma duk ya sani na sharri ne su guje shi zai gaya musu yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya sanya zaman lafiya a cikin farkon wannan al'umma inna ummati hadhihi ja'ala Allahu afiyataha fi awwaliha al'umman nan tawa Allah ya sanya zaman lafiyanta da kwanciyar hankalinta a cikin farkonta wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha shi to amma daga ƙarshenta al'umma ta za ta gamu da bala'ai iri-iri da al'amuran da ba za ku iya gane kansu ba wannan shine ne abin da yanzu muke gani saboda haka babu abin da zai dawo mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali sai komawa zuwa ga koyarwar da Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa al'ummar farko idan muka ce ba za mu koma ga wannan ba to wani abu da Annabi yake faɗa wa sayusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha shi za mu yi ta gani ce abinda zai samu na ƙarshen wannan al'umma shine bala'i iri-iri da wani wasu al'umura da za ku kasa gane kansu wanda shine abinda yanzu al'umma ta musulmi duk duniya suke gani ba mu kaɗai ba saboda haka komawa zuwa ga koyarwar al'umma ta farko shine zai kawo al'umma zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da walwala a cikinta in kuwa za su zaɓi wani hanya ba wannan ba to maganar nan ta annabi sallallahu alaihi ba ta saba ba to haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta nuna wa sahabbansa ya nuna musu cewa za a samu wasu waɗanda za su zo daga baya suna nuna cewa ka riƙe ƙur'ani kaɗai ka yi watsi da bayanan sunna ce za a samu wannan annabi sallallahu alaihi sallam ya faɗa a cikin hadisin al-miqdam ibn ya'di karib hadisin da abu dawud da imam ahmad suka fitar da shi da kyakkyawar salsala al-miqdam ibn abi ya'di karib yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ala ku saurara inni utitul qur'ana wa mithluhu ma'ahu an bani alqur'ani an bani wani abu kwatankwacin sa shine sunnarsa sallallahu alaihi wasallam wato sunnar annabi sallallahu alaihi wa wasallama ita ma wahayi ce kamar yadda aka yi wahayin alqur'ani ya sake maimaita ya sake maimaita haka ku saurara an bani littafi wato alkur'ani da wani abu kwatan kwatankwacinsa sai yake cewa ala ku saurara ya yi kusa a samu wani mutum da zai ce take cikinsa ya zauna kan kujerarsa yana cewa mutane na umarce ku ku riƙe alkur'ani kaɗai abinda kuka ga a ciki halal ku ɗauka ne halal abinda aka ce haram ku ɗauka ne haram annabi ya ce to za a iya samun waɗannan da za su fito mutum ya take cikinsa ya fushi iska ya ce kawai alkur'ani shi kadai ne littafin da ake daukan addini sauran dukkan maganganu na annabi sallallahu alaihi wasallam ayi watsi da su annabi ya ce to ku sani an halatta muku cin naman jakin gida san cewa jakin gida haramun ne a ci namansa babu maganar wannan a cikin alkur'ani amma annabi sallallahu alaihi wasallam ku saurara an haramta muku wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da faɗar wasu abubuwa da sunna ce ta zo da haramcinsu kamar wa akulu kulli zinabin min siba da dukkan wata dabba ta wata dabbar farauta dabbar da take farauta mai fiƙa wacce take da fiƙa a bakinta fiƙa ta farauta ce to an haramta muku wannan an haramta muku cin tsuntuwar kafirin amana har sai idan shi ne ya ce baya so wato kada a ga cewa kafiri ne shi ba musulmi ba ne in an tsinci kayansa a hana shi annabi ya ce an hana muku an haramta muku luqtati mu'ahadin illa an yastaghniya anha wannan duk bayanin babu su a cikin alkur'ani amma annabi ke ga muku to an haramta muku wannan haka nan akwai hadisi wanda imamu ahmad da tirmidhi da da alhakim suka ruwaito daga abu rafi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa kada ku kuskura in samu wani daga cikinku da zai zauna yana cewa mutane abinda muka samu a cikin littafin Allah shi za mu bi wato ya ce ba ruwan shi da abinda ya samu a cikin sunar annabi sallallahu alaihi wasallam ce abinda muka samu a littafin Allah shi za mu bi ya ce to ku saurara abinda Allah annabi ya haramta daidai ke da abinda Allah ya haramta annabi sallallahu alaihi wa sallama la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyin yuha baya furici da san zuciya duk abin da zai faɗa wahayi ne da Allah subhanahu wata'ala ya masa saboda haka inda zamu ce za yi ta bibiyar hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama da suke magana akan muhimmancin komawa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama da riko da ita zamu ga abubuwa ne hadisai ne masu ɗimbin yawan gaske amma dai wanda muka faɗa ga wanda Allah subhanahu wata'ala ya so zuciyarsa da haske ya so shi da kyakkyawar makoma babu shakka zai ji gamsuwa a cikinsu allah subhanahu wata'ala ya yi mana damuwar da muke ciki abinda ya fi ƙarfinmu allah ya iya mana wannan tashin tashina da rashin zaman lafiya da muke ta gani da sace-sacen mutane da garkuwa da mutane da tare mutane a fashi a musu fashi da ainihin kashe-kashe da ake ta yi da zubar da jini da ake ta yi a ƙasar nan allah subhanahu wata'ala ka kawo mana ɗauki allah ka yi mana maganinsa allah ka yi mana maganinsa allah ka iya mana allah ka iya mana Allah mun risina gabanka Allah mun sadu da gabanka Allah mun tuba zuwa gare ka Allah mun yi itirafi mun yadda da mu. ya ubangiji ka yayi mana mu ka yayi mana mu ka kawo mana zaman lafiya mai ɗorewa ka ba mu arziki mai walwala cikin kwanciyar hankali ya ubangiji duk abin da ya fi mu Allah ka iya mana shi ubangiji ka ba mu shugabanni masu adalci ka ba mu shugabanni masu adalci ka sa musu san gaskiya kin samu su san gaskiya da aiki da ita da jin shawarwarin al'ummarsu da jin koke-kokensu Allah subhanahu wata'ala ka kama hannun su zuwa ga abin da zai zanto maslaha ce gare su da al'ummarsu Allah subhanahu wata'ala ka sa musu tsoronka a cikin zukatansu tsoron tsayuwa ga banka rana gobe kiyama don su ansa tambayoyin da za a yi dangane da al'ummar da Allah subhanahu wata'ala ya ba su shugabancinsu Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها